daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. استمتع farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu mu sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai kamar kullum akwai labaran duniya sai kuma sharhin bayan labarai. Daga nan muna ɗauke da shirin nan na kokon san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Baya ga hakan akwai mu ɗauke da shiri na musamman ɗaya kenan daga cikin waɗanda muka saba kawo muku a dalilin wannan wata na ramadana mai alfarma wanda kuma muke ci gaba da gudanar da shi a halin yanzu to daga haka nan kuma muna ɗauke da shirin na afirka a yau waɗannan dai su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wanda lokacin da fatan kuma wasu sauraro za a kasance da mu daga farkon shirin har ya zuwa sa nan da an koki masu zuwa labaran duniya. To tare da salama masu sauraro da fatan kuma an sha ruwa lafiya jerin shirshirin da muke ɗauke da nan tafe bayan kanin labaran. Har-haren Isra'ila sun yi sanadin shahadar Falastinawa kusan dubu guda a cikin sa'o'i 28 da suka gabata. Shugaban Amurka ya ce ya tattauna da wato shugaban Ukraine bayan wace da shugaban Putin na Rasha. kasashen Nijar Burkina Faso da kuma Mali sun fice daga kungiyar kasashen renon Faransa. Don zuga labaran dalla-dalla tare da ni Hassan Barka Agadas. Rahotanni daga Gaza na cewa hararen Isra'ila a baya-bayan nan sun yi sanadin shahadar mutane kusan dubu guda wanda ke nuni da irin girman barnar da gwamnatin sahayoniya ke aikatawa a zirin. ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce sabon danyen aikin da isra'ila ta yi ya kai ga kashe akalla mutane 970 cikin sa'o'i 48 wata sanarwa da ma'aikatar lafiya ta kasar ta fitar ta bayyana cewa hararen wuce gona da iri na da isra'ila ta kaddamar a ranar talata sun yi sanadin mutuwar mutane akalla 970 wasu rahotanni na daban sun ce mutane 356 ne suka mutu a harin da aka kai ta sama a cikin sa'a guda sannan akalla falastinawa dubu ne suka samu raunuka wani babban jami'in hamas ya shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa har da na isra'ila na nufin cewa isra'ila ta kawo ƙarshen tsage ta buɗe wuta a gaza da aka fara a ranar 19 ga watan janairu muhammad zaku babban daraktan asibitocin gaza ya yi kira da kasashen duniya da su shiga tsakani tare da tilastawa isra'ila ba da damar samar da magunguna a cikin yankin mata da yara da dama na daga cikin waɗanda aka kashe ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce akalla falastinawa 61,700 ne aka tabbatar da mutuwarsu tare da jikata wasu 112 da 41 a yakin da isra'ila ke yi a gaza to a wasu labaran kuma isra'ila ta kaddamar da harare ta ƙasa a tsakiya da kudancin zirin gaza rundunar sojin isra'ila ta sanar a ranar laraban nan cewa takaddamar kaddamar da harare ta kasa a tsakiya da kudancin zirin Gaza biyo bayan hararen wuce gona da iri kan yankin Falastinu. Sanarwar ta bayyana cewa sojojin sun karɓe iko tare da faɗaɗa shi zuwa tsakiyar hanyar net zamin da nufin faɗaɗa yankin tsaro da samar da wani bangare na raba tsakanin arewaci da kuma kudancin Gaza. a halin da ake ci kuma ministan tsaron isra'ila israel gat ya yi gargaɗin wato ƙarshe ga falastinawa a zirin in ya bukace su da su sako isra'ila wanda suke garkuwa da su su kuma kawar da ƙungiyar hamas a cewar wata sanarwa daga ofishinsa idan ba a sako dukkan mutanen isra'ila da aka yi garkuwa da su ba kuma ba a kawar da hamas da gaba ɗaya ba daga gaza isra'ila za ta ɗauki matakan da ba a taɓa ganin irin su ba in shi muna ba ku shawarar ku bi shawarar shugaban amurka ku saki mutanen da aka yi garkuwa da su ku kawar da hamas in shi gatz a cikin wani faifan bidiyo na yaren hebrew a da ofishinsa ya fitar firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce ya umarci sojin da su ɗauki mataki kan hamas a gaza yana mai zargin ƙungiyar da kin sakin fursunoni da rashin amincewa da shawarwarin isra'ila kan tsagaita buɗe wuta Iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Ismail Bagai ta yi kakkausar suka ga sabbin har-haren da Isra'ila ke kaiwa a zirin Gaza. Yana mai bayyana su a matsayin ci gaba da kisan kiyashi da share wata al'umma a yankin da aka yi wa kawanya Bagai ya bayyana haka ne a cikin wata sanarwa da ya fitar sa'o'i bayan harin da Isra'ila ta kai a zirin Gaza, wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan Falastinawa da suka haɗa da mata da kuma ƙananan yara. ya ci gaba da cewa amurka ce ke da alhakin kashe-kashen da ake yi a gaza yana mai cewa ana kai hararen na isra'ila ne da wato goyon bayan washington ga ya kuma kira kasashen duniya da su ɗauki nauyin da ya rataya a wuyansu tare da dakatar da laifukan yaƙi da gwamnatin isra'ila ke yi a gaza waɗanda ake aiwatar da su tare da cikakken goyon bayan amurka birtaniya da sauran kasashen yammacin duniya kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya kuma ce rashin yin magana a fili kan keta dokokin kasa da kasar da isra'ila ke yi zai gurgunta tsarin shari'a na ka'idojin da aka kafa bisa kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya yana mai gargaɗi kan illar da irin wannan yanayi ke haifarwa ga zaman lafiya da tsaro a duniya bagai ya kuma bayyana irin nauyin da al'ummar musulmi ke da shi inda ya buƙaci ƙungiyar haɗin gan ƙasashen musulmi ta oic da ta ɗauki ƙwararren matakai na gaggawa na domin gaggauta gurfanar da shugabannin isra'ila a kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa icc da kuma dakatar da bayar da tallafin makamai to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran kasashen nijar da burkina faso da kuma mali su sun sanar da ficewa daga kungiyar kasashe renon faransa ta oef nijar ta sanar da ficewa daga kungiyar a litinin yayin da mali ta bi sahu a ranar talata a daidai lokacin da ake raya makon kungiyar ta oef babban sakataren ma'aikatar harkokin wajen kasar nijar lawal labo a wata wasiƙa da aiki waje kadun ƙasarsa ya ce gwamnatin nijar ta yanke shawarar ficewa daga kungiyar ta oef nijar dai na daga cikin ƙasashen da suka asasa kungiyar ta oef wacce aka kafa a yammai babban birnin kasar a ranar 20 ga watan mars na shekarar 1970 kuma tsohon shugaban ƙasar jori hamani na, na wancan lokacin na daga cikin jagororin da suka kafa ƙungiyar to sai dai dangantaka ta yi tsami tsakanin faransa da sojojin da ke mulki a kasashen guda uku a baya bayan nan ƙungiyar ta oef maimakon tallafa wa waɗannan kasashe wajen cimma manufofin raya al'ummarsu ta kauce wa hanya inda ta sanya siyasa a cikin lamuranta in ji ministocin harkokin wajen ƙawancen ƙasashen guda uku na sahel alliance a wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar a yammacin jiya talata ƙungiyar ta oef da ta haɗa ƙasashe da gwamnatoci da uku manufarta ita ce inganta harshen faransanci da raya al'adu don ƙarfafa zaman lafiya da dimokuraɗiyya da 'yancin ɗan adam don tallafawa ilimi horo da bincike da kuma inganta haɗin gwiwar tattalin arziki don samun ci gaba mai ɗorewa sai nan da watanni shida masu zuwa ne ficewar ƙasashen za ta tabbata Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa ya bayyana a wannan laraba cewa ya yi tattaunawa mai kyau da Volodymyr Zelensky washe garin da ya tattauna ta wayar tarho da Vladimir Putin. Ya kara da cewa tattaunawar ta yi armashi yayin da Amurka ke yunkurin tsagaita wuta a Ukraine. Na yi magana da shugaban Ukraine Zelensky ta ɗauki kusan awa guda kuma galibin tattaunawar ta ta'allaka ne kan kiran da suka yi da shugaba Putin na jiya domin daidaita batun kasashen rasha da kuma ukraine kuma muna kan hanya madaidaiciya in shi shugaban na amurka a shafin sa na social network tun da farko dama wakilin amurka steve wilkoff ya bayyana a ranar talata bayan tattaunawar tawar tarho tsakanin shugaba donald trump da takwaransa na rasha vladimir putin game da haduwar birnin jadda a kasar saudiya don shirin tsake ta buɗe wuta a ukraine bayanai sun cewa tawagar amurka da za ta je saudiya za ta kasance karshen jagorancin sakataren harkokin wajen ƙasar marco rubio da kuma mai ba da shawara kan harkokin tsaro mike ward amma ba wai waɗanda za su shiga tsakani ba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan Tumar Allah masu sauraron mu bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu shiga a taskar mu ta shirye shirye muna nan tafa da sharhin bayan labarai daga nan kuma akwai shirin ko kun san baya ga hakan akwai shirin na musamman da ganda watan azumin Ramadana sai kuma shirin Afirka a yau da zai kasance cikamakin jirin shishar namu na wannan yammacin ai sauraro lafiya. To a sharhin namu na yau za a ji yadda ƙungiyoyin gwagwarmaya suka yi tirar da hararen Amurka kan ƙasar Yemen. Ƙungiyoyin gwagwarmaya da dama sun yi kakkausar suka kan ci gaba da kai hararen da Amurka da Burtaniya ke kaiwa ƙasar Yemen bayan wani ƙasamin harin sojin da ƙawancen ƙasashen biyu suka kai wa ƙasar ta Yemen. Wannan zalunci na wani ɓangare ne na yunkurin Washington na kare gwamnatin Isra'ila daga ayyukan goyon bayan Falastinu a Sana'a. in shi kungiyoyin gwagwarmayar a sanarwar daban-daban da suka fitar kungiyoyin sun yi Allah wadda da karuwar hararen wanda ya zo ne shin kadan bayan da jiragen yakin Amurka da na Burtaniya suka kaddamar da hararen wuce gona da iri kan kasar Yemen inda suka kashe fararen hula da dama kungiyar hukumar Falasinawa ta Hamas ta bayyana cewa wannan sabon ta'addancin ya kunshi ketare dokokin kasa da kasa da kuma hurumin kasar Yemen kungiyar Hamas ta bayyana goyon bayanta ga al'ummar kasar Yemen tare da yin maraba da irin goyon bayan da kasar ke baiwa al'ummar Falastinu ta fuskar mamaya da cin zarafi da isra'ila ke yi musamman a lokacin yakin kisan kare dangin da gwamnatin isra'ila ta kaddamar kan gaza wanda ya shafe sama da watanni goma sha biyar ana gwabzawa ƙungiyar ta bayyana hararin da sojojin yemen suke kaiwa kan jiragen ruwa masu alaka da isra'ila da ma wasu muhimman wurare na isra'ila a watan oktoba a matsayin misali na irin goyon bayan da take baiwa al'ummar palestino harin na ranar asabar ya zo ne bayan da gwamnatin sana. ta dawo da hare-haren da take kai wa jirage masu alaka da isra'ila da kuma martani kan matakin isra'ila na hana shigar da kayan agaji zuwa zirin gaza ita ma ƙungiyar jihar islamic wace ke da mazauni a gaza ta kuma yi allah wadai da harin wuce gona da iri na amurka tare da jinjinawa kasar ta yemen kan irin goyon bayan da take bata game da irin laifukan da isra'ila ke yi kan al'ummar palestine da kuma yankin ba kuma shinshina wa matsayin da al'ummar kasar yemen suke da shi na mutuntawa da kuma jagororinsu na goyon bayan gaza da gwamnatin palestinawa akan tunkarar isra'ila kwamitocin resistant popular wanda ya kunshi kungiyoyin gwamnatin dama sun kuma yitar allah wadai da hararen na haɗin gwiwa na amurka da kuma birtaniya kan kasar yemen tare da bayyana hakan a matsayin taimakawa 'yan sahayoniya irin wannan ta'asa martani ne ga jajircewa da goyon bayan da kasar yemen ke baiwa al'ummar palestinu dangane kisan kiyashi da kuma shingen da isra'ila ta kakaba mata in ji su inda suka yaba da tsayin dakan al'ummar kasar yemen tare da yin hasashen cewa nasara za ta kasance ta kasar yemen sakamakon matsayar da ta dauka. a nata bangaren kungiyar gwamnati ta kasar iraki kata'ib hezbollah ta ce ta hanyar aiwatar da wannan ta'addanci amurka ta sake tabbatar da cewa ita ce mai daukar nauyin aikata laifuka a yankin da ma duniya baki daya ta bayyana waɗannan hararen a matsayin goyon baya ga gwamnatin sahayuniya wanda ya zama shaida karara na gazawar gwamnatin amurka wajen karya jajircewar kasar yemen wajen nuna goyon baya ga gwamnatin gaza ƙungiyar ta yi nuna cewa waɗannan munanan ta'addanci da acts of evil ke aikatawa akan kasashe masu zaman lafiya tana mai nuni da wasu kasashen yammacin duniya da ƙawancensu ma'aikatar lafiya a ƙasar yemen ta sanar cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu a hararen farko da amurka ta kai kan ƙasar yemen ƙarƙashin jagorancin shugaba donald trump ya kai talatin 31 har-haren a sana babban birnin ƙasar yemen da kuma yankunan sa'ada da albaida da rada sun kashe mutane 31 tare da jikata 101 mafi yawancinsu yara da mata ne kamar yadda kakakin ma'aikatar anis al-asbahi ya wallafa a shafin x tun da farko 'yan husi na kasar ta yemen sun ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu ciki har da yara sannan wasu tara suka jikata a hararen da shirgan yakin amurka da birtaniya suka yi kan sana babban birnin kasar ma'aikatar lafiya ta kasar ta shaida wa kamfanin labarai na saba cewa fararen hula sha biyar ne suka yi shahada wasu kuma suka jikata waɗanda akasarinsu na cikin na cikin mawuyacin hali a wani harin farko da amurka da birtaniya suka kai kan farar hula a sana babban birnin kasar tasar talabijin ta almasira ta kuma bayar rahoton cewa an kai hari birnin sana ta ce an kai hari ne a unguwannin mazauna gundumar shu'aib da ke arewacin babban birnin kasar trump a shafin na social ya ce ya umarci sojoji da su kaddamar da wani mataki mai ƙarfi da hukunce-hukunce kan mayakan husi lokacin ku ya ƙure kuma dole ne ku daina kai har-haren daga yau idan ba ku yi haka ba za ku sha ruwan wutar da ba ku taɓa gani ba a rayuwarku kamar da trump ya bayyana shaidu sun shida wa kamfanin lantin labarai na anadolu cewa an kuma kai hare-hare ta sama a unguwar jaraf da ke arewacin sana wanda haifar da fashe-fashe masu ƙarfi bayan yakin kisan kare dangi na Isra'ila a Gaza. Mayakan Husi sun kai hari kan jirgin ruwa masu alaka da Isra'ila a cikin tekun Bahar Maliya da makamai masu linzami da jiragai marasa matuka tun a ƙarshen shekara ta 2023 hararen sun kuma shafi kasuwannin duniya. Ƙungiyar ta dakatar da kai harare a lokacin da aka ayyana tsagaita wuta a Gaza a watan Janairu. Sai dai ta ce ta ɗage matakin bayan da Isra'ila ta katange zirin Gaza ta hana shigar da kayan tallafi da kuma kayan agajin jin kai. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba, goma sha tara ga watan Maris ɗin shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. wanda ya yi daidai da goma sha tara ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira ya masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da takwas da sa gabata a rana irin ta yau goma sha tara ga watan maris ɗin shekara ta alif ɗaya tara da tamanin da bakwai lewis de brugley wanda ya rage daga cikin waɗanda suka kafa ilimin kimiyyar lissafi na zamani ya mutu yana da shekaru casa'in da biyar a duniya bayan yakin duniya na ɗaya wani masanin kimiyyar lissafi wanda ɗan ƙasar faransa ne ya shahara a shekara ta 1924 saboda ka'idarsa wadda ya fitar ta yanayin haske ta hanyar gabatar da wannan shiri ya share fagen samun ci gaba da yawa a fannin kimiyyar lissafi an ba Berkeley kyautar Nobel a ilimin physics a shekara ta 1929 masu saurare kwakwan san cewa shekaru 91 da suka gabata rana irin ta yau babban malamin fiqihu kuma masanin tarihi mulla muhammad hashim khurasani ya rasu mulla muhammad hashim khurasani an haifi shi ne a shekara ta 1242 bayan hijira a birnin mashhad bayan karatu na sharafage ya tafi birnin najaf al-ashraf inda ya shiga jiyar halarta ta darussan malamai daban-daban a birnin mashhad daga cikin malaman kowa akwai ahun khurasani da kuma said ismail sadar na tsawon shekaru goma sha biyu bayan ya dawo daga birnin najab malla hashim khurasani ya tafi birnin mashhad inda halarci makarantar hausa ta sayar ali ha'iri yazdi sannan kuma tun daga wancan lokaci ne yake gudanar da bincike a bangaren ayyukansa da kuma rubuce-rubuce malla muhammad hashim khurasani ya bar tafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta daga cikin su akwai littafin nan na muntakhabut tawarikh wanda ya rubuta a cikin harshen farisanci sannan kuma akwai littafin nan na tarihin masumai da wasu daga cikin malamai waɗanda aka birne a birnin mashhad da harat da kuma isfahan gami da birnin shiraz da ƙarshe dai wannan malami masanin tarihi ya rasu a birnin mashhad a ranar 28 ga watan isfan na shekara ta 1312 daidai da uku ga watan zulhijja na shekara ta 1352 yana ɗan shekara 70 a duniya kuma an binne shi a wannan birni mulla muhammad yana ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda ake buga misali da su wajen ilimi da kuma tsoron Allah da yawan ibada da kuma gudun duniya gami da kyautatawa mutane. masu saurare ko kun san cewa shekaru 95 da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha tara ga watan maris din shekara ta 1930 Arthur Balfour dan kasar burtaniya. ɗaya daga cikin waɗanda suka samar da tunanin kafawa yahudawan sahiyoniya gwamnati a cikin palestino ya rasu an haifi james balfour a birnin london na birtaniya ranar 25 ga watan yuli na shekara ta 1848 bayan kammala karatunsa ya shiga harkokin siyasa kuma ya samu damar rike madafun iko daban-daban da kuma babban matsayi a cikin jam'iyyar conservative ta birtaniya na tsawon shekaru 50 saboda rawar da ya taka wajen aiwatar da manufofi na mulkin mallaka na burtaniya afirka ta kudu musamman a ɗauki ba da aka yi a tsakanin 'yan kasar afirka ta kudu da kuma 'yan mulkin mallaka balfour ya zama firaministan ingila a ƙarshen waɗannan yaƙe-yaƙe shekara ta 1902 kuma ya rike wannan matsayi na tsawon shekaru uku bayan haka ya zama sakataren harkokin wajen burtaniya daga shekara ta 1916 zuwa 1919 balfour ya kasance ɗaya daga cikin manyan masu tsara manufofin gwamnatin mulkin mallaka na burtaniya a duniya babban abin da ya fi ɗaukar hankali a rayuwar balfour dai shine yunkurinsa na kafa daular yahudawan sahiyuniya a cikin ƙasar musulmi ta palestino ta hanyar fitar da shahararriyar sanarwarsa a cikin wannan sanarwa wadda aka buga a ranar biyu ga watan nuwamban shekara ta alif da goma sha bakwai balfour ya jaddada wajibcin kafa ƙasar yahudawa a cikin palestino da kuma jaddada goyon bayan gwamnatin birtaniya ga wannan ƙasa birtaniya ta kwashe ƙasar palestino a yakin da aka gabza tsakanin birtaniya da kuma dalar usmaniya wanda kuma duk ya faru ne a cikin tsarin aiwatar da sanarwar balfour kuma daga wancan lokaci ne mulkin mallaka da karfin soja na birtaniya ya fara a cikin ƙasar palestino wannan shiri da ya share fagen mika palestino ga yahudawan sahiyoniya kuma sannan a hankali birtaniya ta yi ta kwaso yahudawa daga sassa daban-daban na duniya tana kawo su falastinu da ta mame tare da taimako na 'yan jari hujja na birtaniya da kuma yahudawa dusai sai da kuma arthur james balfour bai shaida kafa daular sahayuniya ba a cikin falastinu da birtaniya ta mame domin kuwa ya rasu a ranar tara ga watan maris din shekara ta 1930 yana da shekaru 82 a duniya. a'uzu billahi minash shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Saidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan abubuwan da suke wajabta yin ramukon azumin watan Ramalana, amma banda da kafara. Na farko, idan mutum bai ɗaura niyyar yin azumin watan Ramalana ba, har lokacin ɗaura niyyar ya shige, to mutum zai riƙe baki ne har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramako. Hakanan, idan mutum ya ɓata niyyar azuminsa ta hanyar yin riya, wato ya haɗa Allah da wani a cikin niyyar azumin watan Ramalana, ko kuma mutum yana cikin azumi sai niyyar ɗauki hannunsa daga kan azumin da yake yi, to a nan azumin mutum ya ɓaci, sai ya riƙe baki zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Na biyu, idan mutum ya yi janaba a faɗake ta hanyar saduwa da mace ko fitar da mani a cikin dare, sannan ya kwanta bacci saboda a ɗabi'arsa ya kasance yana tashi kafin fitowar alfijir to idan ya farka daga wannan baccin wanda yake ne karo na farko bayan ya yi janaba to ɗi kada ya sake komawa wani baccin na daban sai dai idan yana da nutsuwar zai sake farkawa kafin alfijir idan kuma ya koma baccin karo na biyu sai kuma barcin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir wasu malamai sun bayyana cewa hukuncinsa a nan sai ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar, amma wasu malamai sun bayyana cewa hukuncin ramakon azumin wannan ranar zai hau kansa ne a lokacin da ya koma bacci karo na uku da nufin zai tashi ya yi wanka, sai kuma baccin ya zarce har zuwa bayan fitowar alfijir. Na uku, idan mutum ya yi janaba a cikin dare a watan ramalana sai ya mance bai yi wanka ba har ya wayi gari da janaba bai kuma tuna ba sai bayan da rana ta faɗi aka sha ruwa to wajibi ne ya yi ramakon azumin wannan ranar da ya yi azumi da janabar a jikinsa hakanan idan mutum ya mance ya yi kwanaki da janaba a jikinsa a watan ramalana shi ma zai yi ramakon dukkanin kwanakin da ya azumi da janabar a jikinsa Na hudu, idan mutum ya aikata wani abin da ke ɓata azumi, kafin ya duba shin alfijir ya fito ko bai fito ba, sai kuma ya bayyana lokacin da ya aikata abin da ke ɓata azumi, alfijir ya riga ya fito. To idan yana da damar duba alfijir amma bai duba ba, azuminsa na wannan ranar ya ɓaci, wajibi ne ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, sannan bayan watan Ramalana ya yi ramako. Na biyar, idan aka ba wa mutum labarin cewa alfijir bai fito ba, don haka ya ci gaba da aikata abin da ke ɓata azumi bisa dogaro da labarin da aka ba shi, sai kuma ya bayyana cewa alfijir ya riga ya fito, to hukuncin mutum a nan zai ci gaba da riƙe baki ne, sannan bayan watan Ramalana ya ramakon azumin wannan ranar. Na shida, idan aka ba wa mutum labarin cewa alfijir ya riga ya fito, sai ya tsammani wanda ya bashi labarin yana masa wasa ne ko zolayarsa yake yi don haka ya ci gaba da aikata abin da ke bata azumi sai kuma ya bayyana cewa tabbas alfijir ya riga ya fito to hukuncin mutum a nan zai ci gaba da riƙe baki ne zuwa faɗuwar rana sannan bayan watan ramalana ya yi ramako na bakwai idan aka bawa mai azumi labarin cewa lokacin shan ruwa ya yi sai ya aikata abin da ke ɓata azumi sai kuma ya bayyana lokacin shan ruwan bai yi ba to idan wanda ya ba da labarin ya halatta a dogara da labarinsa kamar labarin mutane biyu adilai ko mutum ɗaya adali to hukuncin mutum a nan shine zai ramakon azumin wannan ranar bayan watan ramalana amma idan wanda ya ba shi labarin bai halatta a gaskata labarinsa ba amma duk da haka mai azumi ya dogara da labarin ya aikata abin da ke bata azumi sai kuma ya bayyana lokacin shan ruwa bai yi ba to a nan wajibi ne mutum ya ramakon azumin wannan ranar tare da yin kafara na takwas idan gari ya yi duhu kuma babu wata matsala a sararin samaniya don haka mai azumi ya sami yaƙinin lokacin shan ruwa ya yi saboda haka ya aikata abin da ke ɓata azumi sai kuma ya bayyana masa tabbas lokacin shan ruwa bai yi ba to hukuncin mutum a nan zai yi ramakon azumin wannan ranar bayan watan Ramalana, amma idan akwai wata matsala a sararin samaniya, sai mutum ya yi zaton lokacin shan ruwa ya yi, sakamakon duhun da gari ya yi saboda hadari, don haka ya aikata abin da ke bata azumi, sai kuma ya bayyana lokacin shan ruwa bai yi ba, to anan babu ramakon azumin wannan ranar akan mutum. Na tara, idan mai azumi ya sanya ruwa a baki, domin sanyaya bakin sai ruwan ya zarce zuwa maƙogwaro, to a nan azumin mutum ya ɓaci wajibi ne ya riƙe baki zuwa faɗuwar rana sannan bayan watan ramalana ya ramuko hakanan idan mai azumi ya sanya ruwa a baki domin yin wasa sai ya zarce zuwa makogoro shi ma zai ramukon azumin wannan ranar bayan watan ramalana idan mai azumi ya haɗe ruwa ne a kan mantuwa to a nan azuminsa bai ɓaci ba, hakanan idan mai azumi ya sanya ruwa a baki ne domin kurkuren baki a lokacin alola, sai ruwan ya zarce zuwa maƙogoransa, to shi ma azuminsa bai ɓaci ba. Ya halatta ga mutum ya ci gaba da aikata abin da ke ɓata azumi, misalin ci da sha, matuƙar bayi da masaniyar cewa alfijir ya fito. Hakanan, ya halatta gare shi ya ci gaba da aikata abin da ke ɓata azumi a lokacin da yake kokonton shin alfijir ya fito ko bai fito ba kuma ba wajibi ba ne sai ya bincika shin alfijir ɗin ya fito ko bai fito ba kuma azumin mutum ya inganta matuƙar babu wani labarin da ya riske shi daga baya na cewa lokacin da ya aikata abin da ke ɓata azumin nan alfijir ya riga ya fito amma idan daga baya ya bayyana masa cewa lalle lokacin da ya aikata abin da ke ɓata azumin nan alfijir ya riga ya fito to sai ya rike baki har zuwa lokacin faduwar rana sannan bayan watan ramalana ya yi ramako idan mutum ya duba sararin samaniya saboda ganin shin alfijir ya fito ko bai fito ba sai ya sami yaƙinin cewa alfijir bai fito ba don haka ya aikata abin da ke ɓata azumin watan ramalana sannan daga baya sai ya bayyana masa cewa a lokacin da ya aikata abin da ke ɓata azumi alfijir ya riga ya fito to azuminsa ya inganta kuma babu ramako a kansa. Amma dangane da hukunce-hukuncen faɗuwar rana, bai halatta ga mai azumi ya aikata wani abin da ke bata azumi ba, kafin ya samu tabbacin faɗuwar rana ta hanyar samun yaƙini da kansa ko dogaro da hujja da shari'a ta amince a yi amfani da ita wajen tabbatar da faɗuwar rana. Idan mai azumi ya samu yaƙinin rana ta faɗi, saboda haka ya sha ruwa sai kuma ya bayyana masa cewa tabbas rana ba ta faɗi ba yaƙininsa kuskure ne to wajibi ne ya ci gaba da gudanar da azumin da yake yi zuwa faɗuwar rana kuma azuminsa ya inganta babu ramako a kansa idan babu wata matsala a sararin samaniya misalin hadari sai mai azumi ya yi kokwanto kan faɗuwar rana to bai halatta aikata abin da ke ɓata azumi ba idan kuma ya kuskure ya aikata abin da ke ɓata azumi ba tare da ya gudanar da bincike ba, sai kuma ya bayyana masa cewa tabbas rana ba ta faɗi ba, to a nan wajibi ne ya ramukon azumin wannan ranar tare da kafara. Amma idan kuma ya yi dace a lokacin da ya aikata abin da ke ɓata azumi, ranar ta riga ta faɗi, to azuminsa ya inganta babu ramako a kansa. haka nan. idan mai azumi yana da yaƙinin rana ba ta faɗi ba, amma duk da haka ya aikata abin da ke ɓata azumi, sai kuma aka yi dace a lokacin rana ta riga ta faɗi, to a nan azuminsa na wannan ranar ya inganta, babu ramako a kansa. Lokacin yin azumin kowace rana yana farawa ne daga fitowar alfijir na gaskiya, sannan ya kawo ƙarshe bayan faɗuwar rana, don haka kasancewar tabbatar da daidai lokacin da alfijir yake fara fitowa yana da wahala wajibi ne mutumin da zai yi azumi ya bar duk wani abin da ke bata azumi a wani bangare na dare misalin minti biyar kafin lokacin da ake sa ran alfijir zai fara fitowa inda haka zai zame mutum ya samu tabbaci na bai aikata wani abin da ke ɓata azumi ba bayan fitowan alfijir na gaskiya a gefe guda kuma mustahabi ne mai azumi ya jinkirta shan ruwa har zuwa bayan yin sallar mangariba sai dai idan akwai mai jiransa saboda su sha ruwa tare ko kuma shi kansa yana da buƙatar shan ruwan domin kada ya rasa nutsuwa a cikin sallarsa. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta goma sha takwas a watan Ramalana mai alfarma. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نبهني فيه لبركات أسحار ونور فيه قلبي بذيار و بکل به کل اعضایی آثار به نور کم یا منورم قلوب Ya Allah ka farkar da ni a cikinsa saboda albarkar asuba, ka haskaka zuciyata a cikinsa da annurin haskensa, ka sanya dukkan gaɓoɓina zuwa ga abin da tasirinsa yake da shi, da haskenka ya mai haskaka zukatan masana. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi ayyukanmu baki ɗaya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan yadda kungiyar Da'ish take yaduwa a cikin zirin Afirka da kuma gabashi da tsakiyar wannan nahiyar. za mu ji dalili za mu kuma kawo muku wannan shirin ne a cikin zango biyu inda za mu fara da zango na farko a wannan lokaci baki ɗaya kuma za mu dogara ne da wata kasida ta mustapha al-mu'tasim ɗan ƙasar maroko da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tun lokacin yakin ruwan sanyi ƙasar somaliya take da muhimmanci saboda bagiranta na yammacin babul mandib da kuma iyakarta mai tsawo da gabar ruwan tekun adin har zuwa tekun indiya ƙasar amurka ta baiwa wannan ƙasar muhimmanci saboda tana son ta shimfiɗa ikonta a cikin wannan yankin domin ta killace tarayyar soviet da take cikin ƙasar habasha a dalilin haka abin da yake faruwa a wannan lokacin a cikin yankin ba komai ba ne sai share fage na shiga wani sabon yakin ruwan sanyi a tsakanin manyan kasashe da suke gasa da juna a duniya a ƙarƙashin binciken da mustapha al-mutassam ya yi na yaduwar daesh a zirin gaza ya mayar da hankali ne akan ƙasar Somalia saboda ana cewa ita ce tamkar wata cibiya ta wannan ƙungiya ta 'yan ta'adda a cikin zirin afirka daga nan kuma za mu shiga cikin sauran kasashen gabashin afirka da wannan kungiyar ta watsu a ciki idan muka fara da daesh a somalia za mu ga cewa bayan rushewar tare soviet amurka ta yi amfani da yanayi da yakin basasar da aka shiga a cikin wannan kasa ta shiga domin wato kai abin da ta kira agaji hakan ya faru tun shekara ta 1993 da aka aike da sojoji da sun kai dubu talatin da takwas daga cikinsu da akwai sojoji dubu ashirin da takwas na amurka sai dai a ƙarshe amurkan ta kasa yin komai don hakan ta fice daga cikin wannan ƙasa ta somaliya a shekara ta 1994 a ƙarƙashin jagorancin bill clinton amurkan ta janye sojojinta baki ɗaya daga somaliya a cikin somaliya an kafa wata ƙungiya wacce aka bai wa sunan ittihadul mahakimul islamiyya wacce ta shimfiɗa ikonta a cikin ƙasar a shekara ta 2006 sai da kuma a ƙarƙashin wannan ƙungiyar kuma a ƙarshen wannan shekarar ƙasar ta habasha ta shiga cikin somaliya da yaƙi domin goyon bayan amurka ta kuwa kifar da gwamnatin da aka kafa a cikin somaliyan ta ittihadul mahakimul islamiyya amurka ta sake koma cikin ƙasar ta somalia a shekara ta 2007 inda ta rika kaiwa ƙungiyar shabab har-hare wannan ƙungiyar ta kasance wani reshe ne na mahakimul islamiyya da aka fa a shekara ta 2004 sai dai ta balle daga ciki a shekara ta 2007 ta zama wani reshe na alka'ida a tsakanin shekara ta 1998 zuwa shekara ta 2014 ƙungiyoyin da ake da su masu ɗauke da makamai a somalia da ƙasashen gabashin afirka sun kasance rasha ne na ƙungiyar alka'ida sai da kuma daga shekara ta 2014 ƙungiyar daesh ta shiga cikin fage ta ma ana damawa da ita a farkon zangon mulkin trump ya tsananta kai har hare a kan ƙungiyar shabab sai dai kuma daga baya ya dakatar da kai har-haren bayan da ya janye sojojin amurka a shekara ta 2021 a cikin shekara ta 2022 kuwa shugaban kasar ta amurka joe biden ya sake ba da umarnin girke sojojin kasar su 500 a cikin somalia da mafi yawancin waɗannan sojojin aikinsu shine bayar da horo ga sojojin somalia hakanan kuma amurkan ta ci gaba da kai har-hare ta sama akan sansanonin alka'ida da kuma na da'ish da aka shiga shekara ta 2024 kuwa amurkan ta amince da gina sansanonin soja har guda biyar a fadin kasar somaliya domin ta rika baiwa sojojin kasar somaliya horo na musamman saboda fada da ta'addanci a cikin watan fabrairu shugaban kasar amurka donald trump ya ba da umarnin a kai hari ta sama a kan ƙungiyar ta daesh wannan harin dai yana faruwa ne a lokacin da sojojin somaliya suka sami gagarumar galaba a kan kungiyar daesh a gundumar bari sai dai kuma trump din ya rattaba hannu a kan sabar dokar da ta dakatar da taimakon kudade ga kasashen waje domin fada da ta'addanci an dakatar da wannan taimakon ne dai na tsawon kwanaki 90 daga ciki har da taimakon da ake baiwa sojojin kasar somaliya na musamman da ke fada da ta'addanci wancan matakin da zai rauna na kokarin da ake yi na fada da ta'addanci a cikin kasar ta somaliya da wannan yankin amurka ta san cewa kai hare-hare ta sama kaɗai baya iya sa a samu galaba a kan waɗanda ake yaƙi da su amma kuma duk da haka amurkan tana ci gaba da kai waɗannan hare-haren. a shekara ta 2004 daesh ta yi kokarin jawo 'yan kungiyar shabab a cikinta amma suka kiya sai dai wani yanki na kungiyar a yankin portland a ƙarƙashin jagorancin abdulkadir mu'aimim sun balle suka shiga cikin wannan kungiyar ballewar da yi daga cikin shabab ya shigar da su cikin kungiyar ta daesh a shekara ta 2015 kuma saboda yana rayuwa ne a yankin arewa maso gabashin somaliya a kusa da tekun adin ya rika samun taimakon makamai cikin sauki da kuma mayaka ta kai ga a shekara ta 2013 majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa ƙungiyar ta da'ish tana ƙara ƙarfi a cikin somaliya wasu masu bibiyar harkokin tsaro da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na yammacin turai suna ganin cewa ƙungiyar ta da'ish tana son ci gaba da zama ne a afirka saboda rika samun kudaden shiga bayan da hanyoyin da take samun kudadenta a syria da iraki suka datse a wajen shekara ta 2014 kungiyar tana da kudin shiga da sun kai dala amurka biliyan daya sai da kuma a baya kudin nata sun ragu a tsakanin dala miliyan 25 zuwa miliyan 50 daesh a kasar somalia tana jin cewa tana wakiltar babbar kungiya ce ta duniya kamar yadda masu bin diddigin lamarin na turai suke gani kuma bisa rahoton rundunar africom daesh din ta somalia ce kadai ke samarwa da sauran rassanta kudaden shiga suna kuma tara kudaden ne ta hanyar karbar kudaden fansa na kama mutane da kuma fashi a doron ruwa sannan kuma da karbar wasu kudaden na haraji daga kamfanin da suke yankin su kamar yadda rahoton kasashen turai ya bayyana amma wannan zance ne kawai a ce kungiyar take da mayaka tsakanin 700 da tana son zama ta duniya kuma ta yaya za a ce hanyar samun kudaden shigarta kawai shine daga kamfanonin yankin da take karɓar kuɗi a hannunsu a fili yake cewa da'ish ta ƙasar somalia ta da alaka ta kudda kudda reshen daesh a kasar yamma kuma yaman din ma ita ce cibiya yayin da kasar somaliya take reshe da akwai lokacin da ministan sufuri na kasar wato yaman saleh jabwani ya rubuta a shafinsa na sada zumunta cewa ma da dukkanin dalilai da ke cewa da akwai alaka ta kudda kudda a tsakanin daesh alka'ida da kuma ƙasar haɗaɗɗe daular laraba kuma muna da ƙwararren dalilai akan yadda ake amfani da waɗannan 'yan ta'adda ɗin domin a yi wa sojoji barna a fili yake cewa ta'addanci ya zama wani makami da ake amfani da shi bisa dacewa da manufofin ƙasashen da suke amfani da 'yan ta'addar tun a lokacin yakin cacar baki turawa sun yi amfani da ayyukan ta'addanci da 'yan ta'adda domin cimma manufofinsu kuma har yanzu wannan siyasar ba abin da ta sauya a ciki suna yi to za mu da sa'aya a nan saboda lokacin mu kwararre ne www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.